عليه جرابي ما أعرف الأرض الثقيلة ولا القنع ولقد بطشت السلاح الشاكي كم ديد من أفضته بأنينه ولكم فتبت بأفتك الفتاتي فعجبتها متعجب من قتلها أجزيت بالغداء من يحواتي لا لأجلت عيني في بنيك فكلهم أسراك أو جرحاك أو صرعاك لو قاردوك على صنيعك فيهم قطعوا مدى أعمالهم بكلاك طمست قلوبهم ونور قلوبهم أنفتها فتجبتا على الواجه wannan manzuma shine Abu Ishaq al-Izbiri wanda muka karanta masuman zanan manzuma tariya da hutu fu'adaka al-ayyam hatta hatta shi wannan manzuma <clears throat> ya ce mallaisa bilbaki duk mutumin da bai to mai yin kuka ba walal baki ko mai kokarin kirkirar kukan liƙabihi saboda munin ma abin da ya ake zai zo masa nan gaba falaisa zakin wannan mutumin ba mai saifin hankali ba ne ko falaisa zakin wannan mutumin ba mai tsarki ba ne amma akan yi fassara ne da karina ana ganewa da albashi albaki shine kuka baki kuma kirkirar kuka shi sa garin annabi lutu da Allah ya ma wannan azabar annabi ya ce in ka zo wucewa garin kai kuka in ma kukan ba zai baka kirkira kuka ana gani ya ce na dadbiyar duniya duniya ta kira ne fa kuntu sai na ce laha ga ita duniyan iksiri ki takaita kiran da kike wa ma udda malam yace ba a lissafa mallabaki duk wanda ya karba kiran ki fil aqyasi a cikin masu kaifin hankali wala ma safa inda ilahi wala dana min humur'un safa ki audana wala ma safa wallahi da bai tsarkaka ba an gane ku sai a dawo minhu a gurin Allah shi wala ma safa da bai tsarkaka ba wane ne imru'un mutum inda ilahi a gurin Allah wala dana da bai kusa ba minhu daga kiran da kike misa wato safa ki wanda ya tsarkake ki auda na ki koyi kusa da ki mazilti baki gushe baki duniya khadi a kina mai yaudara ta bi barkin da walqiya kullabin wanda yake daukar hankali kamar yadda ibnu sa'id yake ta barku sahabi Kullabi. an gane walqiya kullab kuma mai daukar hankali walawin tu da a ce na shiryu laman khada'atu da ban yaudari ba da zaki ga wannan kiran da kike yi qalat duniya sai ta ce a garraka ya ruɗe ka tsoluhu tsawon kiran da nake maka min janahika saboda karkatar da kai zuwa ga kiran an gane wa in janahu li salmiku fajjanaha laha wa tawakkal ala Allah haka akan ce janaha da ma'anan malawan kada idan ya karkata ya dawo zuwa ga abu an gane baka an bihi kai ka ce shi mutumin da ya rudu da wannan kiran da duniya take masa kada kussa an ga an yanke shi fi a sharaki daga tarkon da na kafa masa an gane a sharaki tarko tallahi duniya ta ce na rantse da Allah ma fil ardi babu a cikin kaza mawdi'u urahatin wani gurin da dan adam zai huta illa fati wa qad nusibat an kafa alaihi akan shi dan adam an kashe me an kafa shi baki tarko na akan shi sir duniya ta ce ka tashi kai fashe ta diyar da ka ga dama fa an ta kai dannan fiha a cikin wannan duniyar waƙe in sai ka faɗo in ka gama tashin anin saboda kana wato abin kana fursuna kana wanda ake daurewa biha ga ita wannan duniyar daurewar da layuwar ta ja ba a fata gare ka lifa kaki a wanda zai kwance kan aka daure ka man kana duk mutumin da ya kasance ya sara'u yana iya kayar da kirna hutsaransa fi ma'arakin a wajen ma'araka ai fito na fito da iko to sai duniya ta ce fa'alayya ni kuma wajibi ne a kaina sar'atuhu in kayar da shi gairi iraki ba tare da mun yi ma'araka da ni da shi ba fito na fito an gane ma a arifu duniya ta ce ban san al'adba takobi ga yawo jini na wuce kaɗau ba as wanda yake ainihin wato kokakke. wanda aka goge shi yana walƙiya ce bata san shi ba walal qana kuma ban san wani goron mashi da ake sukan mutum da shi ba amma walaqad batashtu haƙiƙa kan yi damka bilis silahi ga ma'abucin makami a shaki makami mai tsananin kaifi sai ta damke shi ta buga shi da kafa kam tace sau nawa daigamin zaki mun karanta wannan kalmar a zuwa a aina a nan da rani ko da ya gamu min da amihi irgamu dirgamu shura haka mai dan tarani yake kam so da yawa da ya gamin zaki wanda a fartu na za shi bi arinihi a cikin rukukin gidansa an san rukuki ai eh ba san rukuki ba rukuki ne daji inda yake da duhun da bakuwa zai iya shiga ba to kam da yawa bai ganin zaki wanda a asartu duna ta ce na cizma shi bi arinin ne a rukukin gidan shi inda ba zai iya shiga ita duniya ta shiga ta cizma zashi a kudu an gane wala kam kuma sau da yawa fatattu na kyakke ta bi fitaki ko wala kam fatattu bi aftakil kuttati da abin kikketawa wanda yake ainihin wato kikketa abu an gane awalin yara lalazina kafaru annas samawati wal arda kana taratan fafataqana kuma ko an gane fa ha sai na karba wa duniya muta'ajjiban ina mai mamaki min gadariha saboda yaudarar da take da shi nace a jazaiki yanzu ke duniya kina sakawa bil bagda ita hanyar yayya man da wanda ya hawa ke nuna yana son ki eh la'ajaltu sai na jujjuya aini idanuna fi bane ki cikin ƴaƴanki fa kulluhum dukkan su sai na gansu a saraki ko dai wanda kika mai da shi fursuna kika daure shi au jurhaki ko kuma wanda kika yi masa raunuka au saraki ko kuma wanda kika kayar da shi lau da a ce mutane ƙara duki sun saka miki ala sani'iki akan irin aikin mu a cikinsu da haka akan ce ƙarada shi ne jaza wa ƙabala kai rahu aushar rahu bi misli an gani ya saka masa ya fuskance shi da irin aikinsa na alheri ko irin aikinsa nawa na sharri to lau da a ce duniya mutane ƙara doki sun miki sakamako ala a kan irin mummunan aikin mu a cikinsu an gane to ƙasa'u da sun yanke mada tsawon a amalihim wato rayuwarsu biƙe kilaki da kyamarki ma wadda aka rabuka amma tsama sattu ƙulubumu hankulansu sun shafe ne wa nuru ƙulubihim da kuma hasken zuciyarsu fata hafatu sai suka dinga cinkoso hirsan saboda kwaɗayi ala halwaki akan abin da yake tare da ke ainihin wato na zaki sai ya ce mai fata annawun yusuf ibadu da saƙaɗa fil tsora ta iski فكأنهم مثل الضبابي تساقطت ملك نعم في الأري حتى استؤصلوا بهلاكي la kuntu min ummin lana akalatu ba'da alwiladati ma aqalla hayati ولقد أعدنا الأمة تلتق بابنها أطفا عليه وأنت ما أقصاك وأنت ما أقصاك ما فوق ظهرك قاطن أو زاعن إلا سيهشم في سفال رحاك أنت, أنت السراب وأنت داء كامن بين الدلوء فما أعز دواتي يؤسى الإله إذا أعطيت وطاعتي لله ربي أن أشك عساك فرض علينا برنا أماتنا وحقوقهن محرم إلاك ما إن يدوم الفقر فيك ولا الغنى سيان فقرك عندنا وجناك أين الجبابرة الأولى ورياشهم قد باشروا بعد الحرير سراك ولطالما ردوا بأرضية البهاء وتعودوا منها رداء رداك كانت وجوههم كأقمار الدجاه فغدت مصدق فغدت مصدق musajjatan bi sauri gujaki wa'anat li haidi wa'anat li ayyumi samawati al-ula rabbi al-jami'i wa qahir al-amlaki wa jalali rabbi law tasifu azaimi la zahidtu fiki wa la taghaytu siwaki wa aqastu zadi yaminki min amal al-tuqa wa shaddadtu imani bi nafsi uraki wa hatattu rahli tahta alwiyati al-huda wa lima arani allah tahta liwaki mahalan alayki فسوف تلحقك الفنا فترى بها فترى بلا أرض ولا أفلاك فكأنهم سيغا سسومتاني سنزموا مثل قطن قطن الزباب قدا تساقطت وند قدا تكيفات في الأرض أتكن زما أنا غاني حتى تصلوا حسيد أكتم بكي متاني بحلاكي تهنير حلقة لا كنتي ba ki kasance ba min ummin lana ke zama uwa gare mu saboda ke duniya a kalatin kina da yawanci an gane ba adal wuladati bayan ta haihu ba za ka taɓa samun wadda da take dawowa ta ya'yan ta ɗaya bayan ɗaya ba tana haɗiya bayan ta haife ta kamar duniya yasa ya ce ma a ƙalla me yake karanci na ainihin wato hayaki kunyar ki. walƙar tabbas a hidina mun saba mun sani cewa al'umma ita uwa fa taldufu tana tausasa bibini ha ga A hmm. tsafan alaihi wani irin tausayi akan ɗan da ta haifa amma wa an tike duniya ma a saki mai kai mamakin ke zuciyarki ma fauka haɗin abu ma fauka ki? babu wani abu da yake saman cike duniya qadini aw min aw sai malamin zuri ba ya ce fa ha? sari'u za'ani an haba qatinin abinda yake mai zama ne au za'inin ko mai turantuwa ne to sayu shamu da sanne sai an yanke wannan abin sai an kakkarya shi fi sifali a cikin wato sifal mai sifal shine an san inji ai hmm. inji irin wanda ake dorawa a da a kawo dutse shi ake nika da shi yawa dutsen nika an gane wannan dutsen nika da ake nika da shi shi ake ce masa ainihin wato raha dutsen me? dutsen nika to fatar da ake dora dutsen a kanta ita ce ce mata sifar wadda ake shimfidawa a kasan sannan a kawo dutsen a dora dutsen shi ne mai raha da haka suke ce masa inji injin nuka a wancan lokacin inda ba kayan nuka sai shi ko to ne raha ana gane fatar da ake dora dutsen a kai shi kuma ne mai ne fifa da haka illa fati sai ku shamu sai an kakkare wannan abun fi sifali a ƙasan ainihin wato fatan nan na raha ki injin nikan an gane an ce sarabu ke kawalwal ne an gane tsaron ne ayi ko sarab dan cikin suratul nun mai Allah ya faɗa auka sarabi biyatin ko to anti sarabi wa anti ke duniya da'un cuta ke kamin wacce take boyayya baina dulu tsakanin haƙarƙari. fama a azza me ya kai wayar dawaki maganin wannan cutar taki yi usal ilahu ana saba wa Allah madaukakin sarki idza atayiti idan aka miki biyayya wa ta'ati lillahi rabbi ni kuma da'ata ga Allah ubangiji na an ashuka shine in ga asaki ainihin wato saba miki fardu wajibi ne alaina akan mu birru na ummatina biyayya ga iyayenmu mata wa uququhunna saba musu muharramun haramun ne illa kiseki kowace uwa da ka sani to wajibi ne a mata bayya amma ita duniya wajibi ne a saba mata an gani shi yasa yace birruna fardun alaina birruna ummatina wa huququhunna muharramun illa bandaki ma in yadumu ma in ya al-faqr talauci baya tabbata fiki a cikin ki wala gina haka nan wadata saboda da wanda ya mallaka da wanda bai mallaka ba wanda zai dawama a cikin siyanu daidai ne su duka guda biyun fatsaruki rashi wa zinaki da kuma wadatar ki inda na a gurin in ko ainal jababiratu ina sarakuna ɗin kama kariya al'ula na farko wariya kuma da tufafin da suke sawa kamar gashin dabbobi ko na tsuntsaye mm. rish mm. ba sharu sun yi mubashara an gane mubashara a yau mm. wala tu shuru hunna an gane sun yi mubashara ko damin da saraki turba yake ba adal harini bayan sun sa kaya na alharini kaga shi ne kayan da ya fi kowane kaya kima ko to kad ba sharu ba adal saraki kad ba sharu sun yi mubashara damin da saraki turba yake ba adal harini bayan sun sa kaya na alharini wala talama ya daɗe ruddu suna mai suna dawowa bi ardiyatil baha da ainihin wato mayafi na ainihin wato eh kwarjini ko mayafi mai kyau akan ce albaha ana nufin kwarjini akan ce albaha ana nufin ainihin wato aljamalu shine kyau da haka wannan ardiyatu jam'i ne na mai rida'u ana ganewa ita kalmar rida'u kuma ana faɗarta ga abubuwa da yawa idan an ce rida'u akan ce rida'u ana nufin abin da ake sanyawa bayan an sa tufafi kamar alkabba haka shi ma ana sai mun rida'u an gane ƙausu me ƙausu abin da ake amfani da shi a jikin baka ana ce masa ne rida'u sannan aljahalu ma ana ce masa ne rida'u aqlun wa zaka'un hankali da kaifin hankali ana ce masa mai rida'u dinin ma ana ce masa mai rida'u ma zana duk abin da ya kawa ana ce masa mai rida'u ma shana wa aba duk abin da ya muni ya aibatu kuma ana ce masa mai rida'u ina fata an fahimta an gane fata'awwadu sai suka canja minha daga ita wannan ainihin wato tufafi na ainihin wato kyau suka canza mai rida a mayafi na radaki a halakaki ita ce mutuwa kunga rida a radaki ana ganewa da haka rida a mayafi radaki kuma mutuwa kanar su nan sarakunan sun kasance wujuhu mu fuskokinsu ka akamarin dija kai kace wata ne wanda ya bayyana ɗandaren goma sha biyar a cikin duhu fagadad sai ta waye gari menene fuskokin nasu musajjatan tana abin ainihin wato lullubewa bi saubi dujati da tufafin nan na duhunki ita duniya kenan wa'anat ta tsankantu ita wannan fuskokin liqayyumis samawati da wanda ya tsammi da sammai da kasi al'ula madaukaka waye wanda ya tsaye da sammai da kasi madaukaka rabbil jami ubangijin kowa da kowa wa ƙahirin amlaki wanda yake rijaya duk wasu masu mulki ana ganewa wa jalal rabbi girman ubangiji na law tasifu ko wa jalal rabbi na rantsi da girman ubangiji na law tasifu da a ce za ta inganta azaimi me azaimi himma ta ko da a ce da gaske nake to la zahittu da na guji fiki abin da ke cikin ki walabta gaisu da ban nemi wani abu ba siwaki wanda ba ke ba ba kastu na riki zadiya guziri na minki daga gare ki duniya min amalin tuka na aikin tsoron Allah wa shadattu na ɗaura an gane imani imani na bi da ainihin wato warware wannan na horaki wato alƙawarin ki dan haka sai yace wa haqattu na saukar da rahali abin hawa na ta hata ƙarƙashin alwiyatul huda tutan nan na shirya alwiya tutan nan na shirya jam'i na alliwa'u walama walama ra'ani Allah saboda abinda Allah ya nuna min ta hata liwaki ƙarƙashin tutarki mahalan naka ki ba a hankali ya ke duniya mahalan alaiki ki bi a hankali ya tabbata akan kifa Fasaufa da sannu ya alhaqu il fana ke ma sai ƙarewa ya same ko ba kina ta yin ta'addanci ba to ke ma ci ba hankali to ke ma karewan zai same ki fatura za a binki bila ardi ba ma kasan wala mi wala aflaki ba kuma ainihin wato wani ainihin wato wani sahara ba sai ce mi wajen idina rabbul amata na. Wai iduna zai mayar da mu rabbun ubangijinmu zai mayar da mu an gani ada yi yu'idu ko a ada yi yu'idu wa'iqiduna rabbun ubangiji zai mayar da mu a mata jami'ana wanda ya kashe mu duk gabaki daya liyakuna yurdi dan ya kasance shi Allah ya yarda da gairaman arzaki duk wanda bai yarda da ke ba duk wanda bai yarda da duniya ba aka je lahira to Allah shi kuma sai ya yarda da shi amma duk wanda ya yarda da isan aka je lahira ƙarya ne shi kuma ya samu yadda ana ana wa. wallahi mal mahabubu inda malikihi illa labibu lam yazal yashnaki wallahi ina rantsewa da Allah mal mahabubu babu wani abun babu wani abun so inda malikihi a wajen wanda ya mallake shi shine Allah kenan illa labibun sai mai kaifin hankalin da lam yazal bai guje ba ya shinaki yana ainihin wato kinki inna shani aka huwa al-abtar kun hajar al-gawaniya an gane hajar al-gawaniya wasilan li aqa ila yadhaqna hubban lil waliya lil waliy al-baqi inni ariftu lahunna inni arittu lahunna la li hamaima tabqil hadil ala gusun araki la aisha yasulil muluki wa inma tasfu wa tuhmul aish aishatun nusaki ومن الإله على النبي صلاته عدد النجوم وعدة الأملاك ko hajar gawaniya wanda ya kaura wa 'yan mata mun karanta wannan kalma ɗin ɗarani manya limni ko fil kuma an yi a zuri mai kuwa ɗan ɗara ne hajar algawa ne wanda ya kaura shi wa ‘yan mata kyawawa an gani na duniya hajar ne wanda ya kaura shi wa ‘yan mata kyawawa na duniya wasilan yana mai saduwa li a ƙa'ila ga ainihin wato ‘yan mata masu fararen ido ana ganewa ina can hadarar gawaniya wanda ya kaura cewa yan mata kyawawa na duniya idan an ce mace ganiya mun faɗa a wancan karan mun ce ita ce wacce ko bata kyau ba tana da kwalliya ko to ai ya ce illa labibu lam yazal yashnaki sannan shi labibu din nan ya zamanto Hajarar gawaniya ya tsaura cewa yan mata kyawawa na duniya amma wasilin yana mai saduwa limit bi a ƙa'ila ga ‘yan mata na lahira masu fararen ido ya da haƙna su wayancin ‘yan matan na lahira suna dariya hubban saboda su lil baki ga duk wani wanda yake masoyin Allah ne wanda yake kuka saboda su shi kuma su kuma suna masa dariya ana gane ita kuma kalman wali dama tana zuwa da ma'anoni da yawa ana gane ana cewa alwali ana nufin min kullu man waliya amr duk wanda ya jibinci wani al'amari ana ce masa me wali auƙama bihi ko ya tsaya akan abun ana ce masa wali alwali shi yasa zamu ga an annasiru mai taimako ana ce masa me alwali almuhibbu masoyi ana ce masa me alwali as-sadiq aboki ana ce masa me alwali alhalif wanda kuka kulla wata yarjejeniya da shi ta zama guri daya ana ce masa mai asihiru siriki ana ce masa mai aljaru makoci ana ce masa wali al'aqidu wanda zai kulla abu ana ce masa mai ke sa wanda yake kulla wuri tsakanin mace da namiji ta bangaren ta sai a ce masa mai wali attabi'u wanda yake bin abu ana ce masa mai al-mu'tiqu wanda yake yanta abu ana ce masa mai wali al almuti'u wanda yake biyayya ga ana ce masa min da aka mumini masoyin Allah shi ma haka ake ce masa min Wali. ana gane inni ariktu ni inni ariktu ni ina rashin bacci wannan saboda wa'annan ƴan matan na aljanna la li hama'ima ba wai rashin bacci irin na rabuwa da tantabara da tantabara an fahimta yi ba ba ya ce tantabara uwa alƙawali ba an gane tabbuka wacce ita tantabara ta take kuka na almi alhadila mai alhadil ko dai ka ce irin tabbuki alhadila tana kuka da ainihin wato sauti wanda take dagawa ala gusu akan ainihin wato reshe na araki itacen araki amma kalmar nan alhama'ima da ya kawo mun san jam'i ne na hamamu san tabara ko to akan ce wato wannan jam'in ko dai ya zamanto daga hamimatu ma'un har ruwa mai tsananin zafi ana ce masa ne hami da aka sai zamanto hama'ima sannan nono wanda aka tatso shi yake da ainihin wato dumi sanda aka tatso shi ana ce masa Matun ana ce masa hama'ima sannan raƙuma wanda suke da karamci suke da girma da tsada ana ce masa mai hamimatun sai zaman to jam'in sami amma ima la babu wata rayuwa yasku wanda za ta yi tsarki lil ga mai mulki da wanda aka mallaka wa inna ma kawai fa rayuwa ta kan yi tsarki ne wato kuma kuma a kanta ya zamanto rayuwa ta ta ishatun nustaki in ya zama to rayuwa ce ta masu ibada ga Allah ana ganewa annusa wal inna salati to shine anan gurin ya kawo shi annusa sigatul mubalaga wa min al-ilahi daga gurin Allah abun bauta salatuhu salatin Allah ya tabbata ala annabi akan annabi sannan ya tabbata adadin nujumi adadin taurari wa iddatul amlaki da kuma adadin mala'iku Allah kai salati ga annaba haka bas an riga an gama ko to mu ji san ba ba ta lokaci ko ko baban sadi za mu fara ba da masu yanzu nan Thank you. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناجم رحمه الله واتو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وزيادة البدر ألا أبين من الثالثين والصلاة والسلام